domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala darasin mu da ya gabata shine darasi na biyar wanda a ƙarshen darasi na biyar inda muka dakata mun kawo ƙarshen wannan babi na biyu mai bayani akan man haƙa tauhida kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu wara darasinmu na shidda da warfin babi mai bayani akan babul khawfi min ash wannan shine darasinmu insha Allah subhanahu wa ta'ala na shidda ma'ana za mu wara da warkon babi na uku a cikin wannan littafi abinda a dangantaka tsakanin babe na ɗaya da babe na biyu da wannan babe na uku da za mu shiga a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala munasaba da ke tsakanin wannan babe da babuka guda biyu da suka gabace shi shi babin harko malam ya ambata a cikinsa Allah ya masa rahama dangance da abin da ya shahi a tabbatar da tauhidi wanda babe na biyu shi ma abin da ya zo yana bayani a kansa ya kumshi bayanin tabbatar da ko kuma duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna wanda duk ya zama tauhidi ne ingantacce ne zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai ka mana wannan babi na uku ya kulla munasaba malam Allah ya mishi rahama cewa hakika mutum idan ya riga ya tabbatar da tauhidi kuma bayan ya riga ya tabbatar da wannan tauhidi to hakika tabbas zai shiga aljanna saboda haka sashe daga cikin magabata suka ce ba mu taɓa gwagwarmaya da yaƙantar rayuwarmu ba, babu wani abu da muke gwagwarmaya da yaƙarsa irin rayuwarmu, irin yadda muke yaƙar rayuwarmu don ta zama abin da take yi yana akan ikilasi. Saboda haka rayuwa mai yawa ta rataya ga sha'anin duniya, tana ba da kula. ga abin da za ta samu ita rayuwa na rabon duniya, kama daga samun dukiya da samun matsayi ko kuma jagoranci a ce kai a shugaba kaza wannan rayuwa ta ba da kula da himma gare shi kwarai kuma ita rayuwa ayyukan lahira sai ya zama bata cika ba da kulawa gare su ba amma ana samu daidaiku daga cikin waɗanda suka sanya ayyukan gidan lahira a gaba wanda rashin kulawa da lahira da kuma ayyukan da za su zama sababin samun tsira da wannan rashin kulawa da su yana nakasa muna ikilasin da muke da shiya kuma waɗanda ya kasance su gidan lahira da kowane aiki to za ka ga mutane ne 'yan kidayayyu cikin al'umma idan ka tara mutum ɗari kana iya samun tamanin ko casa'in waɗanda duniya suka sa gaba duniya suka ba kula ba su kula da gidan lahira ba ba su kula da muhimmancin ikhlasi ga aiki ba saboda haka malam ya biyar da waɗanda babuka guda biyu da suka gabata sai ya biyar musu da wannan babe wanda shine babul khawfi min shirki ya kawo muna babe mai bayani akan tsoro daga shirka Ina ana ji ma kowane tsoron shirka wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi azza wa da cewar Allah magwayi mai girma inna Allah la gafiru an yushraka biyu. wa gafiru ma duna dalika liman ya sha. ubangiji subhanahu wa ta'ala Haƙiƙa tabbas bai gafarta a haɗa shi da wani gabauta ma'anar wannan aya idan mutum ya yi shirka ya haɗa wani da Allah gabauta ya mutu yana mushirki magana ya samu gawara babu ta amma da yawa wanda ya shirka gidan duniya Allah ya mishi muwafaka ya dawo ya tuba musulunci ne ya kyautata kuma Allah ya karbi tuban nashi ko tuban tashi wa ya firu ma duna dalika liman ya sha Allah yana gawarta laifin da bai kai na shirka ba ga wanda ya so gafarta ma kamar abin da ya shayi wasu laifuka da muke aikatawa in shirka ta babu shakka ba a gafarta maka ita sai ka tuba sawa'un karamar shirka ta ko babbar shirka ta akwai buƙatar matsayinka na bawa ka tuba in kana aikata ƙaramar shirka kamar riya akwai buƙatar ka tuban ma Allah ka ba aikata wannan riya ko rantsewa da wani da ba Allah ba kamar ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka ce ka rantse da ɗakin ka'aba ko abin da ya kama da haka shi ma wannan duk yana daga cikin shirka wadda take karama allati la tufrij allati la tufraju anil milla ba ta fitar da mutum daga cikin addini amma dai sai ya tuba amma sabon Allah da ya yi kama da zina ko sata da sauran laifuka da suka kamance su to lalle ɗan adam a lokacin da ya aikata waɗanga laifuka kuma ƙila ƙaddara Allah ta cin mai mutu bai tuba ba to za ka fawwala al'amarinsa ga Allah idan Allah ya so ya yaye masa idan Allah ya so ya kama shi da laihi don ba shirka ya yi ba to amma ita shirka babu makawa sai ɗan adam ya tuba daga gare ta sawa'un ƙaramar shirka ce ko babbar shirka ƙaramar shirka ba ta dawwamarwa a gidan wuta babbar shirka ita take dawwamarwa kamar zuwa wurin boka da gaskanta boka ga abin da ya ba da labari wannan yana daga cikin abin da ke dawamarwa a gidan wuta malam ce wa qala al qalil alayhi salam masoyi Allah annabi Ibrahim alayhi salam yace yana roƙon Allah ce wa junubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka nesantar da ni da ‘ya'yana daga bautar gumata, yana roƙon Allah, Allah ya kare shi, sannan kuma ‘ya'yan da Allah bai bashi da jikoki ne Allah ya kare su daga bauta ma gumaka. Saboda shi annabin Allah Ibrahim yana daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya jarrabe su, tunda baba ne azara kalila Allah ya ba mu labari a cikin suratul al'am. qala ibrahim li لأبيه azara atattakhizu asnaman aliha Allah ta'ala ya ce ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma babansa azara kuma shi ne baban nashi din ba wai wani kinaya ko na ba kamar yadda alkur'ani ya ambata zahiri karara ya kira shi cewa a tattaki za naman aliha za ka riƙi gumaka su zama matsayin abin bauta gare ka annabi ibrahim salam ya ci gaba yana cewa a waka ni ina ganinka ina kallonka wa maka da mutanenka ina dibinku, bi dalalin mubin cewa kuna cikin bayanan bayyananna kaga ya yi zo ya yi mutu da mahaifinsa bayan duk irin gwagwarmayar da ya sha da yadda Allah ya ba da labarin annabi Ibrahim a wurare mabambanta a cikin alkur'ani sai ga annabin Allah Ibrahim Khalilullah yana cewa wajinubni Allah ka nisan ni wa baniya ka nesanta ‘ya'yana an na abu da lasnam daga mu bauta mu gumaka. Don saboda bautar gumaka, dukkan mai bauta mu gumaka, kuma ya bauta mu gumaka, ya ƙare kan bautar gumaka, shi ma yana daga cikin wanda babu makawa zai dawwama a gidan wuta. Da haka, ya Allah Ibrahim ya roƙi kariya ga ainihin kanshi da kuma zuriyar shi Allah ya kare su daga bauta ma gumaka ya Allah ka sanya ni in zama san ba ni ba gumaka zuriya ta su zama san ba su ba gumaka ba gumaka ma'ana babu bautar gumaka shi annabin Allah Ibrahim mina na ka tsoro ya khafu shirka ala nafsi yana jin tsoron shirka ga ainihin kansa tare da cewa ma'asumi na laihi ma bai aikatawa don Allah ya kare annabawan Allah ba su aikata laihi gashi kuma wa huwa rahman yana matsayin masoyi Allah matsayin zababbe ga Allah matsayin badadayin Allah amma yana neman kariya daga bauta ma gumaka. Kuma annabin Allah Ibrahim alaihi salam jagora ne ga masu aurace ma duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba sai su dawo zuwa ga bautar Allah, ma'ana jagora ne wurin mabiya Allah masu tsayinta Allah da bauta. to mu mi akulan mu in dai shi annabin Allah Ibrahim zai nemi kariya daga bauta ma gumaka kuma ya neman ma 'ya'yansa kariya don haka babu wata maganar amincewa ga harkar shirka babu mai amincewa daga abin da ya shaye shirka in ba munafiki ba don babu wanda zai amince game da harkar shirka in ba munahuki ba shi kuma munahuki abin da ya samu munahukin ne ba zai ba shi dama na ya gane cewa shirka illata ko aibi na ba da haka babu makawa tunda muka samu tabbaci cewa annabin Allah Ibrahim yana jima kai ne tsoron shirka kuma yana jima zuriya ta yi tsoron shirka amma ya nemi kariyar Allah to hakika mu yi cancanta a ce mun yi tsaye muna neman kariya daga shirkan nan da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gare ta wani bawan Allah da ake ce ma ibnu abi mulaika ya ce na tarar da sama ga sahabin annabi sallallahu alaihi sallam guda talatin kowane su yana jin tsoron munahuci a dalilin kawo magana cewa babu wanda zai amince ga nau'in harkar shirka in ba munahuci ba to sai ga Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yadda yana jin tsoro ga kai ne dangane da abin da ya shahi munahuci zaifa shine sahibu sirri rasulillah ma'abucin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa annabi ya tattauna da shi zaifa kuma ya bayyana mai waɗanda yake munafukan Allah ne Huzaifa ya san su da Umar ɗan Kadda Allah ya ƙara mishi yadda yana jin tsoron wani ga munafucin ga ainihin kansa sai Uzaifa ɗan Yamani Allah ya ƙara masa yadda wanda shine ma'abucin sirrin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya san sunan munafikai a lokacin da manzon Allah ya bashi labari fa qala lahu Umar sai Umar ya ce masa radiyallahu an ina gama ka da Allah ya kai Uzaifa ko ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci sunana a cikin waɗanda ya baka labari na daga cikin munafukai sai Huzaifa yadda Allah ta tabbata gare shi ya ce a'a sam annabi bai bani labarin kana cikin su ba sam kuma ba zan tsarkake wani mutum guda ba wanda ba kai ba amma kai bai bani labarin kana cikin su ba Umar yana niyyar samun ƙarin natsuwa wanda shi Umar ɗaya ne daga cikin mutane goma waɗanda a yi musu bishara da aljanna tun gidan duniya kaga ba shi ba munafunci amma mi ya fata ya samu ƙarin natsuwa tun daga shaidun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan Umar na cewa yana cikin mutane goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna tun a gidan duniya da haka kenan babu makawa lalle ne kowanmu ya yi tsaye ya ga cewa shirka dai ya yi iyakar ƙoƙari ne wajen kauce mata duk wani abu mai kama da harkar shirka to ka zama babu ka babu shi wa Abin ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum mafi tsoron abin da nake ji maku tsoro da nake jin tsoronsa alaikum a kanku abin da ni ci muku tsoro a shirkul asga ɗan ƙaramin shirka shirka ƙarama ita na ji muku tsoro fasu ila an sai aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya cewa to wai mina na a karama shirka ga da kaka ji mana tsoro fa qala riya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace riya kenan riya ita ma abu ce mai haɗari akwai hadisin da imamu muslim ya ruwaito wanda ya bayyana illa da haɗarin riya a ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da mutane uku waɗanda suka yi riya Allah ya umarni da a ja su ta fuskokinsu har a kai cikin gidan wuta a jewa su na ɗaya daga cikinsu mutumin da ya san alkur'ani ya karantar da alkur'ani ko ya san ilimi ya karantar da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala zai masa tambaya cewa "Iban eh, ban maka ni'ima ba e ya Allah ka yi min ni'ima me ka aikata da ita Allah ka san na nemi ilimin addinin Allah na karanta Qur'ani na karantar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ƙarya take in kare wasiƙa ta ne a duniya saboda a waɗi kuma an waɗi sai umarni da shi a ja shi ta hanyar fuskarsa ana ja ne iri a ajewa shi gidan wuta sai wanda ya zo yaƙi a kashe shi saboda Allah to amma bai zo da niyyar Allah ba ma'ana ya zo don a ce zarumi ne idan Allah ta'ala ya tayar da shi zai masa tambaya ban maka ni'ima ba ya Allah ta yi mini ka aikata da ita Allah na je na yaƙi har aka kashe ni na yi shahada sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ƙarya kake yi ka dai yi dan a waje a gidan duniya har kila kuma har riga an wada sai Allah ta'ala ya sa a ja shi shi ma kamar wanda aka yi ma wancan har a jewa shi gidan wuta sai na uku mutumin da Allah ya hore masa yana da wadata Allah ya ba shi a hali yana agazawa da gudunmawa yana taimaka ma al'umma dan Allah ya tsaya da shi eh ashe ban maka ni'ima ba Allah ta yi mini ni'ima zai furuci to me ka aikata da ni'imar da na yi maka Allah ta ba ni dukiya kuma ba wani abu da ya kamata a ciyar ban ciyar ba na diba na bayar wanda ya kamata a ce na ba na ba shi saboda kai sai Allah ya ce masa ƙarya kake yi dadai dai saboda idan duniya a wanda ka cewa kai mai kyauta na shi kenan an riga an haɗi Ba ka da wani sakamako sai Allah ya umarni da a ja shi a jewa shi a gidan wuta wannan mai jihadi yana son a ce zarumi da sauran an ce shi ne rabon shi wannan mai wadata a ce shi mai baiwa ne an ce shi ne rabon shi sai wanda yake mai a sha'anin ilimi kawai a ce yana da ilimi kuma wani a duniya shi ke yana wannan ya nuna mana wani hadisi na ma muslim wato hakika riya tana da haɗari farai muna roƙon Allah shi muna kariya da ita kuma Allah shi ba mu da ikhlasi don abin da za mu yi mu ne da Allah da aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to wannan shine mafi tsaron abin da yake ji mana tsoro na riya za ka kafarta sallah ka jagoranci mutane idan ka sariya ciki ba ka da lada ko ɗaya waɗanda ka jagoranta kowa ya tsira da sallah amma ba ka da ita aka karatun alkur'ani aka karatun ilimi duk wani aiki na ibada da aka ya zama lalle kenan akan ma'abota sha'anin addini su yi ta roƙon Allah ya ba su muwafaka haka waɗanda Allah ya ba su wadata suna ɗiba su ciyar su roƙi Allah ya ba su dacewa saboda da duk ba a samu ikilasi ba to matsala duk ta riga ta gama samuwa saboda Allah ba zai karbi aikin ba Allah ya muna muwafaka ya ba mu ikilasi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu hadisin mu na gaba an karɓo shi ne daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce, Man duk wanda ya mutu, wa huwa ya da'u min dunillahi lidda yana kire ma Allah wani kishiya, ma'ana yana bautar wani da ba Allah ba, nan yana bauta ma Allah, a gehe guda yana da wani abu da yake yi, kamar tsafi ko abin da ya kama da shi da kalan nara ya shiga wuta kaga sai aka zo da fi'ili mali saboda nuna tabbacin kamar ma ya riga ya shiga wuta ba ce zai shiga ba a da kalan nara saboda ajalin da aka ɗeba masa zai ƙare kuma zai zo ya shiga wuta da ke kenan babu makawa nan ma lalle ne mu kula dangane da abin da ya shayi bauta ma wani Allah. Da yawa za ka ga mutum ya zo wurin neman wani abu, amma idan bai hattara ba sai a sa shi ya zo ya bauta ma wani Allah. Sai a raba shi da Allah, da an sa ka bautar wani Allah, to shi ke na raba ka da Allah, kuma an raba ka da ramar Allah, kuma ka shiga cikin waɗanda suka zaɓe suka yi hasara in ba Allah ya ma muwafaqa ka gane ka tuba ba hadithin mu ba gaba wali muslimin haka ne wanda ba karanta zai imam al-bukhari ya rawaito shi wali muslimin ta imam muslim عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi tsira da aminci tabbata gare su yace mallaki Allah duk wanda ya haɗu da Allah la yushriku bihi shai'a mai tsara Allah da komai ba ga bauta da galar janna ya shiga aljanna Shima ma sai ya zama da mai nuna abin kama an yi an ƙare ma wanda ya bauta ma Allah ya doge akan bautar Allah mai haɗa Allah da komai ba bauta to kamar ya mutu amma ya shiga aljanna don da zarar ya mutu akan haka ya haɗu da Allah akan haka to ya shiga aljanna wa mallaki yau yushriku bihi shay'a duk wanda ya haɗu da Allah yana haɗa shi da wani abu ga bauta da kalan nar ya shiga wuta da haka babu shakka kenan shirka wata abu ce mai matsala saboda ita ke bata aikin bawa da nesanta bawa daga samun karɓa saboda sai musuluncinka ya inganta to sannan ne za ka zo ka yi ƙoƙarin cewa an karɓi aikin to babu musulunci ga shirka ina maganar karɓa a ga babu abin da za a karɓa maka kawai matsala ta lullube ka ta kewaye ka babu wata nasara tare da kaya. malam ya ce fi masail cikin wannan babe akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta warko alhaufu mina shirki tsoron da ake ji muna daga shirka a yasa annabin Allah Ibrahim ya ce wa janubni wa baniya an na abu da al'asna asaniya matsala ta biyu annar riya'a mina shirki riya tana daga cikin shirka don abin da mutum ya yi don mutane su gani wannan kuma ya koma riya sawa'un aiki na na addini ko ma aiki na wanda yake na duniya in kai don a gani ba don Allah ba to ya zama riya A asalisa matsala ta uku annahu min ash-shirk yana daga cikin shirka karama wadda ba ta yi da mutum daga da'irar kewayen musulunci arabi'a mas'ala ta hudu annahu akhwaqu ma yukhafu minhu ala salihin shirka shine abinda an mafi tsoron abinda ake jima salihan bayi tsoro babu abinda ake jin tsoro gare mu da ya wuce shirka saboda idan mutum ya mutu yana mushriki zai wama a gidan wuta Allah ya kare mu da ita alkamisa mas'ala ta biyar qurbul jannati wan kusancin aljanna da kuma ma wuta inda hadisi guda ya haɗa ma'anar wannan wanda dai ya haɗu da Allah bai tara shi da komai maka bauta ya shiga aljanna wanda ya haɗu da Allah yana haɗa shi da wani abu ga bauta ya shiga wuta. sadisa Mas'ala ta shidda, aljam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. An haɗa kusancin aljanna da kusancin wuta a cikin hadisi guda. Asabi'a Mas'ala ta takwas, annahu mallaqiya lahu la yushriku bihi shay'a da kalar janna wanda ya haɗu da Allah bai tara shi da komai ga bauta ba ya shiga aljanna aka ma wanda ya haɗu da shi yana mai tara shi da wani abu ga bauta ya shiga wuta walau kana min a abadin nasi komi yawan bautar da yake don ibadarsa to in dai yana shirka ya haɗu da Allah matsayin mai shirka to ba makawa ya shiga gidan wuta. Asamina matsala ta takwas. al-mas'alatul azima mas'ala mai girma su'alul khalil roƙon da annabin Allah Ibrahim ya yi lahu wa libanihi a kariya ga kansa a wiƙayatu ibadatul asnam kariya ga kai ne da zuriya ta daga bauta ma gumaka a shafi'a mas'ala ta tara i'tibaruhu bi halil akthar kulawar da annabi Ibrahim ya yi da halin mai yawa inda yake cewa rabbi ya mahalikina inna wunna adalanna kasiran minan nas hakika sun batar da mafi yawa daga cikin mutane sannan aka biyar da wajen sun batar da mai yawa daga cikin mutane ya Allah ka kare ni da ni da iyalina daga ainihi bauta ma gumaka al'ashira mas'ala ta goma fi tafsir la ilaha illallah a cikin wannan a babe da muka karanta akwai fassarar kalmar shahada kamar wada imamul buhari ya ambata cewa mallaki Allah la yushriku bihi shay'a da kalar janna alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya wanda kuma ita ce mas'ala ta ƙarshe daga cikin masail na wannan babi fabilatu akwai bayanin falalat man salima mina shirki wanda duk ya tsira daga shirka duk wanda Allah ya mawafaka ya zama ya tsira daga shirka to ya samu falala mai girma babu balalar da ta wuce a ce Allah ya baka aljanna mai kyawun kawa da aro wadda abinda a cikin aljanna idanu ba su taba ganin shi ba kunnuwa ba su taba sauraren shi ba wani abu ne wanda Allah ta'ala ya yi ma bayinsa gane muna roƙon Allah shi ba mu aljanna da gara shi ba don halin mu ba Allah ya shirya mu ya ada mu akan tawaba. kuma ga alama lokaci da Allah ya fara mawafuka da dace abinda muka karanta akan daidai Allah ya bamu lada wurin mu Allah ya yi ya shaye shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك